eh eh ba don biɗan gafara ba ba don tsoron azaba ba hmm. shukura lillahi subhanahu wa ta'ala don haka ce afala a kuna abdan shakuran ban kasancewa ba mai godiya ba zan kasancewa ba mai godiya ba ba zan so in zamo ba mai godiya ba hmm. eh a wannan wanda ka cewa yana ibada saboda ya wuce matsayin ibada wannan kuskure na kuma laihi na babba babu wanda kai ga wanga matsayin ba manzo ba in na fata hana laka fatahan mubina li ya gafira laka Allah ma ta kaddama min zambe ko ma ta ta'akhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima babu wanda bai da laihi in ba manzo ba sallallahu alaihi wasallam sai annabawa annaba da mazanni ba su da laihi amma shi manzo wannan hususiyya ta ta wannan falila ta ta gafarta mai laihin da ya gabata da wannan ya jinkirta ko da yake nan malumma wajen tafsiri sun yi bayanuka sosai sosai akan waga aya li ya gafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara li ya gafira laka Allahu ma taqaddama abin da ya gabata min zambi ummatika na zunubin al'ummarka wa ma ta'akhkhara da abin da ya jiki na zunubin al'ummarka duk an gafarta maka saboda mi manzo sallallahu alaihi wasallam shi an ka aiko idan al'umma ta sun kai abin kwarai shi za a tambaya in kuma sun ka abin da ba daidai ba shi za a tambaya sallallahu alaihi wasallam to sai kasance aka ce an gafarta mai laifukan al'umma sun gabatar suwa kenan ba za a tambaye shi laifin su ba su za a caji laifin su sannan kuma watan wanda za su aikata wannan gaba bayan wucewa ta yi kuma za a tambaye shi ba sallallahu alaihi wasallam Mm. na fahimci tambaya ta yi tambaya ta shi na tambaya akan waɗanda haka ne sun wuce lokacin ibada ba su da laihi illa kawai suna ibada ne kawai mm. na'am na'am na'am bin auna to to to wannan kuma to wannan wannan na fahimce shi shina magana akan zattuka irin suna bi'atul adawiyya da makamantansu ko wa'anda ke cewa ba su bota Allah don hisa su aljanna ba don jin tsoron shiga wuta ba ba don son aljanna ba a'a suna bauta ma Allah don ya cancinta a bauta mishi Allah ya cancanci a bauta mishi don haka suka bauta ma Allah wannan ya daidai da fasara ta Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas karkashin wa ma halaqatul jinni wal insa illa ya'buduni. yace inna Allah kanzun la yu'rafu fa halaq al halqa arifuhu. Allah taska ce wanda ba a sani ba ya halici halitu don husan shi ashe kenan nan ga ibada ta sanin Allah aka nuhi ibada ta cincinta bauta Allah ya cincinci abota mishi ko babu ta babu aljanna Allah ya baka ci ya baka sha ya baka gani ya baka ya baka lafiya duk ga dai ga ni'imomin da Allah ya maka ashe Allah dai ma wannan ni'imomin ko babu aljanna babu wuta cin ci cika bota mishi abinda suka nuhi kenan ba dan ba su jin tsoron wuta ba ba dan ba su son aljanna ba wannan mubalaga ce ga zama watan ainihin mubalaga ce ga ubudiya. ka tabbatar da kai bawa kake Allah ya halice ka don bauta don haka ko babu ta babu ajin za ka bauta ma Allah na'am bai yankewa eh eh eh shi shi wannan shi wannan hadisi ke nuna na'am eh Eh. kowane lada gare shi kowane umarni na na Allah Allah ya ba da umarni a mai da'a ya ba da umarni a bar saba mishi wanda adda ulsa ana biya ta azumi in ya kasance azumi na cuta mishi azumi ya faɗi gare shi illai kawai kullum in an ka azumin shi ba da mudu guda amma in akwai wasu lokuta wanda ya kasance shi na samun lahiya sai shi samu irin wannan lokacin sai shi azumce shi au an ɗabibin arrafa sai da ka'ida ta likita sai ka zo likita ya gaya maka cewa haƙiƙa lalle wannan shi na cuta maka kuma ka jarraba ka gane shi na cuta ma dan yake yi likita ya ce abu na cuta ma kuma ya zan bai cuta maka din ko kuma shi shi auna rashin lahiyar ba kai matsayin da take cuta ma ba amma ya ce tana cuta maka wannan ya ce ana tsammanin da Allah game da tasbihi idan an yi rukuki mm. na ji wani malami yana cewa idan ka daure limin ka ce azim mm. to ka yi laifi menene gaskiyar wannan babu laifi ga cewa subhana rabbiyal azim ai kamar waqafi na subhana rabbiyal azim waqafi na kai subhan rabbiyal azimi yake subhan rabbiyal azimi sai kace subhan rabbiyal azim subhan rabbiyal azim subhan rabbiyal azim wannan daidai na bashi komi ka'ida ce ta arabiya to Allah ya tabbatar da alheri Allah ya sanya alheri ciki Allah ya mun kasa kasuwanci ya sanya mishi albarka ina tambaya shin ko ya halatta abin malamin cabba sallah yana tambaya ko ya halatta abin malamin cabba sallah to in dai ka san cabbun da shi kai babu kahirci ciki kana biya ta sallah amma in ka san macibbaci na wanda ya kasance shi na kafirci kada ka bi shi sallah dan harauna bai kafiri sallah wannan ya ce Allah malam shi da ajin da aka yi ta azumi a hada mata da maza hmm. suna samun lada tahajjudi na haɗa mata da maza ba a samun lada gare shi zunubi ne ya hilara ta yawa don shari'a ta hana haɗa mata da maza wuri guda tarku a aw laminal wuqu'i fi mafsadatin wa ma ta taqif fa tarku da'atin barin da'a aw laminal wuqu'i fi mafsadatin ya fada a cikin banna kaga in ka diba da'a ta abin ta tahajjudi barin ta ga mata ya hisu ta saboda mata yan sun wajen tahajjuji suna ayyukan da basu dace ba kuma mahiyocin su ma sai sun yi kawa cikin jijihin sannan aka fita shi dai muhalada tsakanin mata da maza haramna mun sha bayani akan wannan shagonsa ya buɗe shago sai ya da kayayyakin dai abubuwan daɗi ya aje cikin shago kamar firgin idan ma mutum ya zo a cikin shagon sayan kaya yana iya ɗauko minira sai ya bashi shi ni a hukuncin wani. to haram na wanda an ka zo sayan kaya na shi ɗauko da shi ba su ko shi ba domin sanyi a sha saboda wannan kamar tarbona kuma shari'a ta hana tarbon ta hana tarbon mai sayan kaya ba a haka nan shi mai sayan kaya ba a dama hura a bashi sannan ba a bashi minar da sha kamar cin hanci na ka bashi ka ta da kashi zo ko ina ke sai wurinka hmm. ka ce ka da ruwa cikin shagonka eh. Eh. don je shi dawo ko <laughs> in ka sai suna baka wannan kaga ashe ba daidai na ka amsa ba duk irin wagata ai ai irin ba da minara na da abin da ya kama da haka nan in eh, to in baka zo sayan nama ba zai baka zai baka ai hmm. Hmm. ci gaba menene hukuncin addu'a ne eh, menene hukuncin mutum wanda yake ya ba da kiwon naki ga makiyayi sai ya zama kiyayin da bai kulawa da naki din ya zama darama ba ta fita kiwo idan aka zo tana iya tafiyar da kasuwa ta yi ta banna eh. wannan banna da take yi makiyayin da an ka ba kiwo adalci ko kuma mai naki din to wannan dokan nauyin dabba mai ita ya kamata shi ɗauki nauyinta in kana da dabba wadda ya kasance ta kiwo ce shari'a abin ta ce ka ba ta abin da ka kwashe ta ko kuma ka sanya ta ga makiyayi wanda ya kasance na kai ta wurin kiwo ta tahi ta yi kiwo ta dawo lahiya in ba a samu ɗaya daga cikin waɗannan ba ba ka iya ciyar da ita ba ka iya kiwonta to shari'a na baka dama ka saishe ta in baka sayar ba kuma shari'a za ta sayar ta ba kuɗi ko ka so ko baka so ba don haka ashe kenan ka ganin nan ga ba laihin makiyayi na ba laihin wanda ba da kiwo na don ka san wanda ka ba kiwo wanda ka ba kiwo in zai kai ta ga yanda ake samun abinci ka sani in zai ta inda ba a samun abinci kuma ka sani eh eh, eh. to takaddun alkur'ani idan suka samu lalacewa suka dubduge gaba daya za a tahi ga wuri mai tsarki a yi gina sai a turbude su ya yi a kone eh. eh. sai ya sha maka wuce eh. to wannan in ya nuhi sadaka babu komi in ya nuhi sadaka ba don ka sayi babu komai ga wannan wannan kama wannan kama kyauta ce hmm. Hmm. assalamu alaikum assalamu alaikum a saurara a saurara a saurara a saurara a saurara bari yin shi na cikin tambaya bari shi bakin tambaya kake nan kun fahimci tambayar shi to wanda wanda an naga hannu shi matsayin sadaka za a aje shi gane sai suwa gane sadaka <laughs> eh? eh sadaka kenan ai sadaka kenan eh. Eh. a saurara a saurara a saurara a saurara shi turare shi da mace sauran kayayyaki na sayarwa turare in baka ji kamshi ne ba ba za ka sanya yake ba kuma an yadda da yan ka zo sayan akwai ababen da yan ka zo sayan su sai ka dandana ka jiya kamar irin kubewa in za ka sayan kubewa sai ka dandana kamar irin kaboshi sai ka dandana kamar ma irin rogo sai an karya ka jiya shi mai zaki na ko mai ɗaci ne akwai ababen da ya kasance ɗanɗanawa da sun sunawa shi a kyawunsu to duk abin da ba a iya ganewa sai an so suna shi ko kuma wajen sai an ɗanɗana shi ana ɗanɗana shi sannan a sai shi ko kuma ana shi aka kamshi ne sannan a sai shi eh, na'am ya ce shi na tambaya cikin eh eh turare eh. da za ka sai iyaka kima ke cikin kwali a eh. cikin wangana da kyau ka sayi kawai labatun eh. ɗanɗanawa to su ko gaskiya ni abin da na gani suna aje wanda ya kasance aka shafa ma in ka ce turare irin wace ne ga za a gwada ma ga irin duk suna da kwalabe kowane tare da annan cikin layi akwai kwalbatiyo da kasance buɗaɗɗiya ce za a ɗauko goga ma da kaga duma su tare da nayi za a goga ma ka ji ka ji kamshi ne sannan ka sayi to shi dai qur'ani shi shi qur'ani gara ɗaya shi da kone shi in an ka ɗaya aka bizne cikin ƙasa yahi kaga sai shi koma ƙasa amma a ce ka kone alqur'ani kaga bai da daɗin ji Ba shi ce ka halatta ya ci gaba da musu haka nan kuma malamai na wani addini ba shi halatta ka taimaka ma mai kuɗi da ruwa ta kowace hanya ta kowane hali na eh, eh. eh. Hmm. duk haram na wannan ba a yi eh eh hmm. in ya kunna injin eh hasken eh, oh, kamar hasken wutar hmm? to in ya sha hasken shi a cuta mai ai inuwa gidan mutum na kamar yanzu ka zauna a gindin ino mutum gidan abin ga bayan gina mutum ka sha inuwa ai bai cuta mai da komai ko to duk abin da bai cuta suwa yan kai wa makwabcin ka shi ko kuma kawai mutum shi ba a tambayi ka haƙi ranar alƙiyuma abin da ka cutarwa shi aka tambayi haƙi ba abin da baya cutarwa ba hmm, kamar hasken latinin ka tsaya ga hasken latinin kai karatu bai cuta mu mai wannan abin dan bai ya kare hasken kamar inuwa ta bai ya kare ta fiqh eh eh eh, mm, mm. eh to kai da abin da annan in dai baka aje ba ya zo sayayya wanda zo sayayya bai da kudin san fiya wuta kaga ba a ce bai da kudin san fiya wuta hmm. eh in yace in yace ka biya mishi sai ka ce mai shari'a ta hana an ce lokaci an ce eh jama'a sun ce lokaci eh eh eh eh eh to wannan wannan kamar hadiyya ce amma kuma ya kama da irin wannan amma tun da kana cikin kana cikin wannan a kana cikin wannan tsari na MTN din tun da layin MTN gare ka wannan kamar ka zo ka sai Coca-Cola ce lokacin cintuwa a ceki da ka sai Coca-Cola da ka sai Coca-Cola ka cinci marhi ga marhi ya kasance an ka samu kwalba kaga ba za ka biya ba to dama mun taɓa bayani akan irin wannan wannan kaga ba a ce mai caca ko saboda ba cinka an kai ba sannan kuma ba a ce mai sadaka saboda sai kai yi ko sannan kuma ba a ce mishi kyauta saboda kuma wani haƙi gare ka sai da ka sai wani abu sannan an ka baka wannan abin to shine irin wannan shari'a suka ce ya za a je shi to wannan sai a koma kawai ga asuli asuli komai halal ne da ba haramta shigo hmm. don haka sai a bar shi halal kawai